بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى يا فيلو يقولون بكراتوي منيا لتافيا أمدة الأحكام يا الحافظ المقدسي رحمه الله يا نكي بابني بزيتيا اللقطات اللقطات إن يانا زندون دون غابدين لانه ade allaqait wuci egina delana alluqatatu wuci endo na jin zawangiya yana ke dabbana ke na, ke wona babu na ba zaye tiyan ukun cubo na ga mai adisiyan bako ceto shi ne beguto ta ci ga an zaid bin khalid Aljuhani, radiyallahu anhu qal daga ba zai da yin khalida na ni cina so cube boyuyu mugan سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق gani tuci sokogan sallallahu alaihi wasallam etiyan ewen zinari ko azarfa wariki ko wariko warako bai fata ya wuce takada amma ware wuce ewen azarfa a ga misali zagabe da naira la ko dola ko iro ko saifa ewon dondo dina lotu bayan kin dondo mini yakin yin musulmi jona kuka kwa kinye kafiri jaunin izaga bai diwula ki annabi ga sahaba wuce kuna biyu ga na ga irif wika aha wa ifa saha. e wannan lauza wangiji bai asu fina bag bai wannan fina ko ede ba laufana na? dondo da ya gai so na a ci so na da ba ku bana juya ya zawon gishi to yana hajin kan gina ba ga yiri kan zan yau an ni wuyo an ni wuyo wika a ha nga yana hajin kan gina ke gbana iri ken lo zafayin a jiki yau aji lawo da irin zagi na je lo na a kpama egbankici hajin kan gina ba ga yi rikici ba lau da in do dina ga yi laso ne lau mula ifasu e annabi ga lau za wangiji zuma na wapipi udena ba ga yi rikici ba so na nada zuma na wajayin udena utuwa kala yi e rikici wuyo sifa yi e rikici wo thumma arrifa sana wace lawan wu za wangiji ba kwaya ne fekporu mi ba giri kazala to na fi wani ji kokare wa dele safi ibo e za a bebe na wa mawacin wale wakin wayo e wai rikici jima wa fe kpuru eyanni fa in lam turaf ka be da zai wuna fastanfik a ai wannan ulawa bukata na goyina waltakun wadi inda amma wuna wuda na fiye ga ajiya a cagawi da gobu a shirijin ya gbatawo na fa'inja a talibu ha yauman minad dahari fa'addi ha ilai zai na fondon da nuga zuge wuna fi kuruna abe yawon labari gan adeola fi ba ga yiri kazan to fondo na mu ci gabi wuca eni de fi bona be eni sufi na jiya wana fa addiha ilai aki we wana waga yin layu fogana na yi fatawayen farko fatawa ba cina ke wabe annabi muhammadina sallallahu alaihi wasallam ga ya tira kunna ya nabu wa salahu an dalatil ibl admi annabi ga ya tira kunna ya nan faqal annabi ya she ga malaka walaha kito wagan bai rakun na yanayin wagalli rakun ya ya lugu daha lungwa kin do yi yawa dama ga wallahi wani ijin da ya wana kwamun rakuna ebo kibo ga fa inna ma'aha aha wa siqa'aha ebo na rakun ne leda nan wibe ufe zada bi ci boka na buge da zantatu ta cikin bonan egon atsuwa na inda ajinwa a ci aga wasu ka a ha wadda bai wajen jajiya yin nufi mini yana kakwaci ubana to yin gici a daba wani jajiya yin yan gici dana wani layin gici wadan yi a jajiya lokaci na wadda bukatu na ga waju lautin yau daga gbakubo ce ta gyau inda da na ajiya yin gici gani bai nuwa gogo wa jan alaka wale rakun yadda lakwan teona lugwa wa jan alaka bu mu daba mai jan ajiya yin gici sarawin taridul ma wa ji tonu wa jan ajiya fi gbakubo wata kulu shajar a ce aga enyi wuyo na cigma finijin wuta ji ugi na. en gici na yiwu na wuda da wadda wade yugi lugwa bugo lugwa hatta ya ji da ha rabu ha arza ya wuna bi ji kpade yi bai ili wi lugu zayi wasa alawa ni a ake wafata wa gani bai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eti nan gina yana yiga bille nan giye da za inda tsoca faƙal annabi ga na gowina khud'a annan gi wa fa inna ma hiya lak e wana nan ginna ko de wulu fe wana di wana aule akhika ko ye gi wani do cina gaben wuna ga fe amfani aule zib kan ma bedde zan do wawa e shiwawa ga fe robo ya wani e wana wugu lela kwanto ki gunjo wa wagi. man shiga zib eshiwa wacha ga wuyo wuji makundu na kendo na ngwa yake bayani e man doci jauna a ga e gana boka gana eshiwa a e azibo da wucin ka dina na ila hadisin na wani filibucho wadda ga yadda la a ya ina fi wani ji ba ga yi rikicho ewa yi rikicho ebo wa fiye gan be duki yawan zai gabe ji dawa ga wani kiwoyon mawuci le wai rikici ji wo wakin wo 1000 yo kashi 5500 kashi 2200 kashi naira dari dari wani gama na zunci wa gude ba ga bugu fahimta yana wadda lanaji kafe zulu e ji da wayan gama nana a ci gaga a ga ofe wannan ofe kporo bai ikanyen zawon gishi dana ke komi sun yi ce wani bai za wangi je ya kana ige wando cila ko e kaye bayan musulmi jo ko kin dona ya mi diyo jo to bana alhamdulillah wala labara ga mi bana musamman wanda yi wato waka wani amma wani wani shi tsana hadisi bai ga su koyawo su koyawo ladawa bukata amma ya wade na je toka nan to yi wagan wakoro a mini katun na hadisi ne wi na ngai rakunde e biyanwa gami de rakunde yanayin wan a'a a ga waluwa ko ke luna ndo dina de kagbo de a wani wuge zana Allah kan da shi diwa di in na sha ga wala wan lugwa? guna wa mu ga wade lana amma nan gina ina ge gane na gonan e gin naina je gani e biyu. ko wuzu ko wukun ko kwa wula da mini ya nan giyo jofe kpa idin le ga fi alkhairi gana mi dai be dabba kpaya da wuce dabba na na mi diyan ugon taudana ugun mi lamun jiki mi lamun kun ilawi wo bukata ndo ci zai wuna bebe mu bi ugoyin ko ilawi lotu masalaci amma zai wuna da bebe ya shiriji kan dai lalaji sadaka ya masalaci na sai babul wasaya babu ne ba za zaye tiyan wasanci jona an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu maktubatun inda ngugwan ya musulmiya ba gikon zagiya na yi be wasanci na waje ti arziki ubona ko ya tiyan zai ji yi wuna ba ya bi tu lailatai ne na ga ya shigu ballafe liyasa umar ji wasancin na na umar ka wasancin na ci tita ubona bogo yana goyi na kan dondo ya ga da bewa yi mini ya al'amari ya arziki ya wabo na ya ga tutu biya wayi na kwaye suna ji kokari wasanci aka kwa ga ya zai ga gunwa ga wayanan amma musulmi jajaye ya yi na kan dondo to ta zan doce lagadan amma mu ji wasanci eti ya na damu wuna ko ya e ci zai ji yi wuna wa ga yin da ya e gusa tsawon yawo to a ga kawai bai lafiye guda le ga yin na fa mi ga yi jelugwa mi bai manufan doci ta zaki min na ko ya e ci zai yi min na a wasanci ji tiwo to za a jin kuma sallah na waje wasanci ciwo tom ta de waya batatu sula a waya wani wa guji ku misalla e gimi wani mi waga udan wayo wani mi waga wakwa gimi jo musamman wadda ya gisha ma kici za a dini ga wasanci shi ji kokari wala wajen ya zai jin yawa na mi waga ya ji fida zuman buwa foshi ba kpata a wasancin na jijin kacha wadda da ya kado shi ta cin ya gizo ya miga abin gizo ma wabu amma ya dana wa wasancin na ji shi zo kacha zan da wasu soja ta wasancin na yi ji amma ya lotun biyu ade wuji sokondo ci na fe baza ga bayan wani kwayin sun na buta wuji ya dabe al'ada wuci jan amma na wutu na to sun ya gisa gangu ba inda ci gaga yana ji inda ci maga a idai na wuta tiwo ba fahimta wudana bai zai ji wani lobe yi na yi ganin amma to su aga guba bai wucin ya zuga su suma ya na ji wale ya ga zuma wabu magawagi wa fata na ji kokari tun wala tsawa aka ko zai ji yawa nan a yi ji an nimi waga ya jan ka jeli limi gaba ya jina an nimi waga ya jan imam muslim bai bayani ga abdullahi bin umar gama marata layya lailatun mundu sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu dhalik illa wa indi yati. abdullahi bin umar ga e taba tabasha tunnan wagan banna misiya annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam sai na gayi wasancin wuna waje haji kiyo waje ka waje ka anime waga yaji zumambo anime waga zuman bu. egimin na na kunya na zairi kaza mai waga ilawan e yau zai dai sifa iri kaza na ɓata ya shi wani gun musulmi tsana wani nun sana ni mai waga fedun bai yi giwa shi yau bata yin na jitun su labiya e zo ji gambuya zai shi yi ya e zo ga susuma alamari su su bai wa kan dondo wa tiba ji fondo shi a gabatan daga ba ga zan da shi wani kaya gamu da ga bayare dole ka waje shi zuwa egwa wa fela ji shara kanga nye na ji dabe wani gure wa jina ebo na wato kewa ga ya zanna na walo da dana wai lolo da wani wari ebo na alamari zan kiyama yan da su yau wude ga cani kaso ko ji sauki jin wa hata ya gan dana batan su su lona to gan ya labo wato a kewa gan e zanna fa gaggan wa gani bai je wa zanna annahu al-firaq wal taffati saku bi sak ciwo ga isa na dina da hannun na gaza yi na lugwa amma ta wasan ciwe woji kan ga mafi biya to yi san abdullahi bin umar yi ga tun nan wogan ban na misun yana nabi muhammadu wani e shi liya mu da yi bai guri inda ce te wasan ce waji wuji na wuga kana waka musamman yanka kanu da tasiri wasan ci na yi miji na fi a ayi giwo shi yi mi shi wake ya gbawa mu da alkhairi salamai ba wun ci man shiga wasanci shafe guba a denan ya wajibi na ma ya kiyo mustahabi na kishin ya wajibi na kawo wajen mugi gwa za ba yawo na ki hakki zai shi dabe wani na zai shi wagi bata na zai shi da arziki shi da gobo na kawo wajen wasancin na wadda laifi a madina shi ya mustahabi na na shahawa bai wani na ke zai shi waga wajen alkhairu gani bai arziki wani na illa kan zai yawa ne mini arzikin bu musamman mini zai shi je gudan ya goma ba wani ya kan zai yawa ya kan zai yawa ne ke gikata wani ke yi giwa na diyan don do an zagi da mi ba wani mi waga mini arzikin bu ya ganguna ya ka zai layu amma mu duga goki ya ni mini ya guta wa gama bogo jam'ain musulmi shi musamman kaka wanda ya muhimmanci sarawai kada da kici gane gina jifi jibawa nan ko ya gindo ci na jidda ba lokaci na waje wasan shi na na ci ga gomin ga wale mu dai ci na kaka ci sun hadde wuji sokundo ci na ya mi labarin focin ya ti dai gi shi ya sallah na wani jiji bata ina ji mu dai bukatu ti wasan ci wani wani ji bai ne wani kuye kan tsawa fiya haka nga yi marafanin fiye su kwazo ba mu Nga wale ba wuyo ba wuyo ibn ilami pagan nan lokaci na ida tafsirin ita aya na ba za yi ga idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiya idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiya zan dondo na bin tsujina mu da lu dukiya go an ga khairan ba gabo mu lawsan cuji tubo na ga na musulunci ta tubo na shabala marina zuma gwe ta aya bebe etiyan kendo na ga guna bu galaman jiga ayan na wai mansuha hukuncin wafiya caba musulunci da bai na yawe e giwa ga wasan cije wani ka zanyi mini arzikin bu wani ka zanyi amma ƙur'anu biya gungan da de kazan ege ade kazan ba giyo in za giyo bai wuce ayan na hukuncin da zube amma to ba ni wasanci da wasanci da bu kendo na nabi yakub kafi sunan yugi jiji ci jan wasanci na Ke dai a ga wuyan don do zuman goma waji wasanci titun adini ya lami lamito akida daidai mare me ne da ya zan don do yana wada la akida ka zana akida na mita tuba na dana ga ya lobe yau a ku ye kan kendo na nabi yakub ku giushe ye kan lokacin gadan mun da rayan ajalewa na ci jan gambace akida wangewa الحديث التسعون بعد المئتين حديث يا شيني بغويتشي باكو تشيتو شيني بغوي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدني اما حجة الوداع ga النبي صلى الله عليه وسلم saumi امسا يا باتا na mudagba e na jin ajiyin kpa mutina ngai aji ya zoni na anabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam anabi ji umura ya zoguni umajin haji ya zoni nga ya haji ya ajjatul wadaya nga mala ya zuma ya aji na kiji faruwo mun jabana ajali wọn jaba ya tsayin zulhijje da babu da madina muharram safar rabiul awwal ajali feji galanga ga khuzu anni manasikakum fa inni la ahujju bada ami adha ya sahaba mi ji ya ankali tutu haji na mai loda na ya ji kin do na mai juna e bona na ga ji tuye mi na ga ji tuye mi be wuce annabi ji haji yanzu ni wuje umura ya zugune sadu buna abi wa kasu da miniya al'asharatul mubasharu na biljanna zaguwa na tsoci ji bushara yin luluyan aljanna ya nan ga bai samu min da bata min wajen da bi na kakilu wuce da gaya ya mi sarawi eh, ya wuce fakultu ya rasulallah mi ci haga mi ga ya hotu ci soko ka balaga bi min alwaje matara rutuli ali na mi dainin ne yana kakilu batun na daga ya mi wa ana zo malin mai bi bagwe dukiye damuwa lomi eti dukiya na tsoci gigun ya na man shiga bi hadisin na ya wugwa ga dukiya kuye kan wadda ya yi kpawan gibo laifi da ba yabo na wanye dede annabi a gama ga kila wace ku dukiya ya kan kogo a ga yi zaddo kun bago dukiya wuje aibuwa wadda ya yi kpawan gibo da wana amma yana wato yi damuwa mina bai mi je dukiya tuda na wala ya risu ni illa natum midde zai sha gimi gune dukiya nana sai gin zagin ni nga so ci to miragin bai nga gigun dukiya min na damuwa mina wana wannan normally kai da yin zagi wani gigun zuwa amma wani giba giyo kawai triliyon wajen mallaka kawai yin bugiyo mun ga haja a su bayan dukiya nan ruji mallaka amma ya zagi mu da yi gbaugi gafi dukiya wa gama da zagu ba yau zagu ta yau kai ka tora gani bai gin zagi za shi dukiya ya gwaye ti guba mini guta ga tutat a daga dukiya wa kwati guta ka sa guba ga alam a yagi dukiya zo bayani ba ba dokuntuna na da mini ciwon ya gi ba a gyau emin dondo waji mallaka ne yi bai giba gi kawai yi zaini mu ga yi bai ne bogo egin zagin ni midiyo biya wuce mai wa shawara gani biya wani yawa tushe soko ki wu shawara ne wano nga afa ku bi sulutai mali mi ga dukiya mi pati wuta ka guba mi laudi sadaka o ga so egin zagimi mu bi gina kenan kin do na shari'a wana abi Allah ya tinni na kina gan guba no le duke ya mai kiya ni da wani wa kiya ni zan do cha da gidan yi ba qala la anabi ga ga jaci ma ngato fashatru ya rasulullah mi gu gan guba suku mi chakka sanni ji sadaka ji cha ge annabi ga la ga juma sadu bin abi waqas ga hun ke haka gan bai so kai fasulu me ga gati guta ku mi chaka sanni mi ne guta waje sadaka qala nabi feju ga athuluth etin ni mi ne guta wa thuluthu kathir etin ni mi ne guta to sun fa udo kure ji dukiya ta tinga no gaji sadaka na amma nabi gun ga laya ga ma bai wuce man shiga wa jikin wa goyi na dukiya wai wasan cewa jogala ya zando ce zuma jeliwa bu wagu pati guta ka sanni wala ji wasan ciwo amma man ji ga waga ke kiw muje gan ga ta da ma mu alkhairi ga Anabi ce yi bayani na la kin donin wani guga jina ma ga innaka an tazara warasa ta ka agniya innaka ina lamiga waga hachi na ma kin do na waga wala ya ti guba ko gafin dukiya waji sadaka na ina lamiga waga jihaci na ma an ta zara wa rasataka zai ji gungi ciwo na waga lugwa agniya biya bagwe a ga olu emi gwaya olu gwaya musamman ya dina ji ale ijebe ina ina gina ba da da asiri sona wala zuriya ojo lugwa ta ti halin na khairun wuge gan min an ta hun ala na waga lugwa fiya je wani alatan ga yi talaka ailun zaini na yi talaka na fakirun fukara wuce alatan ege oji be jiji be yaji ade to ba lafiya ade na gina zuma wabu ya ta kafa funan nas za wangi jafe da tagwa bayan zo a yayin gicagi aluwa abu a shan abu wago ke ga wanda dai ajiya yin kwaziki lumo to gwana ka be kun e gewja de wo bukata na dai tun da cicici na kawo gatu e gewja lita kai ciya ugafe amfaniya na musamman ke batuna da alkhairi sarawai a dewa ya mushi fegi ibn ya giji fi bai waya jiga da ya gi na ne mi na jin daji tu chafe aya wani e na kiya gwa ni na wani mu da alkhairi ga tuwa wara wasu ibn ya wara gan daga ya ji yau ba ku fogu ba amma min na tuna je waya wajin kwata nan a da jifi a da gomi aya ba. buga ka tun ci kuna hadisin na wi na galu zai jin yawa ga fiya jiwo ma a biya je bara ma na ga mai wuga ga bara jin gyayan bara giya ibn e, ga nabe na baya sahaba mu ci kunna gara na wa fiya jo a fe bi da bayan zanin gara wa lwa go tatin bago lwa ziki gwaya wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajha Allah na la meke ke ga wona mini amfani gwalwe dukiyo zai jinye wona ofe na ajin rayuwa gani bai yi na gigi bai fi fiyayin wadda wo fi wo te zai ji yau na yi mi waje gani bai gi waje wa malotun na lotar gi bi a waje Allah ya tiye da su ko abe ke waga ibe niye na bugon man jiga ya she na wannan ci de laduna e she na na tsowa niye laga e gagban ya wa ti wati ubo na ka kawai mi dai yayin ge ta al'ada yi mi mi ji mi dai kpa e ya buna al'ada yankin ga waga ya waje wannan wuce a dai ni e ya gan so ko gami kpawo gama la mai bauta yan e ko arziki me wu dukiya mi fiya ita tarbiya bu me wu makanta fiya aga tanya me wu fiya e boki bo amanu wani toci la da kwatsun bona kan dondo e me tufi de ni en nulo ba toci en dondo ga ji ayi mi oji ko e gi oji na to ga haki wani so kula ta tiwo bona to kan ga wa tun nan ma je wace wote giwo junga e da atso abi ala sakan sakanduci wo ga yebona ci ga mi tso haki ana mi yaya gina mi da lafiya mi wa ilimin yana to wa dila da tunca annabi ga illa wujurta biha en don don wo ga e wuya ya le oje sura wa e jin ya fon en ci yo dana wa ya wa da lafiyo e o makanta wa wuta wanda yi bo bo wai lotun no illa ujirta biha sai tsoci gaga wai ubu hatta ma taj'alu fi fimratik hatta in gici na walladan iyali wa me wa wayan gicin labe wa gyadan iyali wa me unji bo endo do cewa e budi kauno be boye gadan e bo be oji wada waji wake ya ladan me e bolo bolo na shari'a ga ife ta bo gani bi ayina qur'anu ga wa ashiru hunna bil ma'ruf e fedu wangi gan be yimeji to ina lawo lotun na lobai ya lewo ji na dawana to aya wala da yake yi en gici na wala da ya lewo me wani bugo emitsone na shena ta ta alkhair emitsone gba yanzu ina ta asiri mi uja sona ta ta alkhair ta ta alkhair matukan daga ni laga ya da su kuma wada tunnan nabo a cagai mi tsuna mai ya liuya da madawana kuma dai kago yin jiji wuna musu da shi na abu na gi a ya liuji ya fiya jewa to zan na tatin lefi ebo na ya zaje fibo ga lugwa ci tsaki yin gigi be fifi be stura jiyaya be da ba, bale ci na lefi wo don re e man cewa na jide yin doana yi mi yawo e ji ka ga da yin to dole yo na wa kpana yi mi wo bai wa de ba gutuna hakki yo ta ce wo na wa nushe na ga ga mutu da yi ma e wani ya zaje fi bo haja yi min nan soji lugwa ga musu wati amarya ga wani ji kulla bayan ina e amarya gina dai wanda ce ko wuce amma na jinga to da gija agmani ko a dewo ce. wuce wale ka dewo ce wuji damu ya ya waya ga mutu da bai wanda zai je yi wuna wun na gasa da zandowa wani ji faruwa ga da ya musulmi jawai na aga yi min nan soji gan damuwa mu da amarya ya bana mu da wace amma ya da wace e kwazi ki mu pata amarya mai ce dole ga haki ga boda e bana adalci da ba mina hadalci na ma lata wata wani ikin yo in ya gi min na ji bayani a ga wata kin kendo ce olugwa ndon do awa be wani na wajiya kendo wajiya amarya na ga wajiyan nan so jama'in musulmi ji shekawa da ban zagi jau sarawin ita alamar irin nan wanda mini ne lagwa kon zagi jau haja fe bishi yankin tudo na e bona dana e mi toge ji tsudo da su so kuma na ce ji tsudo tuna fe je zumatu e za a daga dumbo biya mu'amala a daga dumbo biya to wuce ya ziki da kyar wa daga dumbo biya wanda mini ne lan zagi la mataki wa kona pata shariba gijo toge din zagi no ci ce gada ebasambu waga uji tudutunya ya e bona gura ya wace ajiya su da ake ebe shi wanzu ga zo? ka fayon da kyar ga aji ce giyo efin bugu ita hakin na sahaba mu na ti fai baza etiki bo etiyan halidanin daini ya batana anabi sallallahu alaihi wasallam wuji bushara ya sahaba mu ci kwanna nga beke mi ga be olugwa da zuma na nfi alkhairi awo ebona wala amfani ya jama'a mu'mini o wamma lagun to jama'a kafiri jiwo ebona sadu bin abi kasu da mini sahaba un ciko na jigunku zuma ya nabi muhammadu wana to cibi sagun batan na mu biya da gusa batan na ma fe amfani ya musulmi ji ebona wanda mini zai ji gunkun ci gokin iraq ya musulmi jina kafiri ji ci dakin nan annabi fe ba duwa ya sahabu shin ga alahumma amdili ashabi ijratahum ya wato ci mai waga ijira na sahaba mai shi jibe milo madina na gwatun na gwabo ga etiubu alaji tabbata da dana bajin ijira lona ngai madina wala taruddahum ala akabihim su ko ga lugwa jeban ke etun ijiran na lugwa ma a ga kayi da wayo zai jiji jira kpata na annabi wa ga afiya go foguta ga na babu da maka ba wadda na ya maka ya ci lo madina na to ka uzuri adda bi wacce da bukata ya maka ba ko foguta e wa ga wala washe ban wada babu da na yin ijira ba wata lalona ngala annabi ba duwa ga so ko asahaba mijilaji tabbata dan bai aji ijira lona man da ci ji shirai amdin na ga so ko go tuba go ijira na sahaba mi shiji na lada na dabona ga gani biwi ga lugwa haje ba ke tun alkhairi kon na lugwa ma ga lugwa haje asara tun haje ma ngai wala taruddahum ala aqabihim lakin sa'idu bai sa'id bin khawla yarfi lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ta bi makka to adde sahaba un ci ci na dan egban yo ngai sa'id yegin khawla wana annabi fe watayu ya maka na wulo unci da jin ajali bona ke ga yawo bai ji sahaba shi jin jira lona a da tsaci da na wucin wuri alkhairi ga to ka tuna ila hadisin na wani ngai ezudu saze wa manami wuri alkhairi sarawai musulunci musamman waye ya giwe a ga ya wa ma ta asibiti ko dambu ko da mici beji ga zuwa biyu ma wani ya zai fibo hayi mi ba ta ce dora sai dai wani bewa jeliyu da cicin wayo makwabci waje zandondo dondo da mini amfani sallah jama'a ba zai ya masalaci ba na waje ha wa bi ga hali ne wadani na a ga wuwa ma ji kokari wa wan wolo wa da sumi hadisi ji be salawin na bazaye tin falla na da babu e misayan batata ce wani gan be masoyi waje zatson ba waje e ya waje kawo ma da sami eboye misana nabi muhammadu lada ya ziyo sahabu sadu bin abu wa kasuna dole ba nabi da cin tuna wati usa ga yi makantan wayoya a zan na dai za tson ba waje kokari kai ata yahudu nabi da sami egi yahudu ne beji kuku da min wona ar wa fe pa aljanna dia egi ba ginna ibn da su minan wula kalimatu shahada dum egi ha cha nabi babu babule sai na babu begon ga afi abal qasim amitu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai na wani jin foro gawa gana ya gife ji kalimatu shahada wani bai kpalo ya fe gora yin gi yahudu na annabi dai da labarin ga alhamdulillahi ladi an kaza wa minan nar ejin da kpato lufi wa tsoci na ginna sa daga ja annama wani kalimatu shahada na zo gani bai yi da nan wa fi kpa ya gwagayi da wucin ewa misa hatta makwauce wani kafiri na kowa ma da jikin da sobi wala kalimatu shahada wa mumiya kendo na nabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam a caga kawo wa ma laifi da buwa ya labari ya zai gabe na gbana wa da ba ta wani oh, bicin na sai jimi damu e ci sata mai yawo salama ba ko ta mai yawo amma fa mugayi bi manufa ya wala shakawayin tsoci? ko wugwayen wuce yin macilin na dewa da ji wala dana mm amma wafi zade da cibiyan energy wana laifi da ba abu ta mai wata damuwa kazan bagun-bagun kazan shi sabu mai yawo na gbaye batan nan amma wafi waga kadara na ita tewa bu un ji ga shekawa ya al'amari tsoci tsawo ya ja kowai ni ya gbabe mace batan na ya ko ali na wadainin na ya ngala na biya ku buga inna ma ashku bathi wa uzni ila Allah egmayi bi tsanani damuwa na mi da ba ku bana man shiga bafe muke die na gbagan kiyan a to egban yi yo na tatiyan egban yau na egban yi na lefa na ga soko nga mai ji kare ulo ba lokaci na yi wuce cin bazo guba ba na da wucin mini ka tuna ila hadisin na wani fewa shawara ya manji bai zai ji dai ilimi ne alamarin don doga biya wani yi jele ko yin na wa bayani bai manji wani sa'ar bin abi wa kas wani ibe fahimta da ce tiye kibo duke yi bo amma shawara zuwo shawara yana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manufa mi da na bai dukiya mi yabo na zagin ni miliyo bugu alin don da ya za da ni ya yi shele na fewa shawara kafin wula mataki na zai shi mawawa shawara bai yau man shi ga fasalu ala zikri in kuntu la ta'lamun ga la mataki bai ci ta wani ma. ibn hatta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ci jin foro ga kiyo wa shawara gan be sahabu shi ga wa shawirhum fil amri mu da alkhairi sarawin a ci ga halalli wa zo kudu ki wuyu kan e payin halalli bo mu ja aiwa shari'a da ji ga mu lawa sahaba na ji kudu ki ya kan ke abdurrahman bin auf na ar wuce yi miya nabi ji wuzu ma jali nabi fe kudu ki ya da jan amfani na na yi shaba albarka yu sarawin a shaga katun zuma gunai la hadisin na wani gai wasanci ewa wasanci amma wasanci na waga ji kpata na waye tiye niminiya butayen dukiya wabu ko yana su muna amma yana gana feci lelo bayan aliyan egungi ciwoji ebo na egungi ciwoji a gayi zai ji gegan safin zai ji wajen alkhairi a kpata na bu a ji gai za alkhairi ko na je waga otuwa bai dukiye na ga ya giyo ji ma ni dai e e gi shi fa magoyin ebe na uzo na ya zatu alu ekun gi wana uzo bogo fecin lelo ya gi min na ji pata ken do na mi wope na ji ke chaje zana ke abi adan yo bogo de ajiya ya ziki cici abe ke to chaji bagwaya amma kawai da ga da ko haramu e ya kayama ina gina da gwatsocho ƙur'anu ga nanu narzukuhum wa iyakun e gina jiya mana tuyeto iga izajen su kiyana bugo kawai da yin halalli a luwa waya toci ba duwa ya wula sira so na ji gagmani na ja wasan calaya da za su mace na ji da kuwa kwa su na mun ya gana wa kuwa ramun ya kayana to na gai gurgudu yin karatun ya yi nan gurgudu ne bana toci albarka wudin bai ga cin bici na so ci fagin bai alkhairin ya dufe na so ci amma mai bai yi jotoku sharri na so ci kan gwaya wuje bai dufe rin na wani so ci kan gwaya yi jotoku subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik